Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da da da tashar mu ta View Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu rari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokai muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 27 ga watan Oktoba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafe da shi mu fara da kanun labaran duniya. ana tuhumar wani dan jihar florida da laifin aikawa da wasu bamabamai ga wasu fitattun amurkawa rahotanni na nuna cewa gwamnatin trump na duba yiwuwar amfani da ikon shugaban kasa wajen hana bakin haure ƙetare kan iyakar mexico da amurka sannan babban hafsan hafsoshin sojin amurka ya ce matakan da ake ƙoƙarin ɗaukawa a diplomasiyance na iya kawo jinkiri ta fuskar harkokin soji. Madalla to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga Najeriya inda rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ta miƙa wasu yara da dama tare da da ceto daga kungiyar Boko Haram za mu ga gwamnati za mu ji a gwamnatin uh, Borno. Allah ne ya kaddara wannan abin da suka tarar da kansu a ciki din ba da son su ba sun zama victim yara ne kanana. Haka kuma za ku ji mu tafe da wani rahoto daga jamhuriyar niger inda aka gudanar da taro akan dokar da ta shafi bakin haure wannan tattaunawa da muke yi jujuji ne na Nijar muka tattaro muka zo muka ce a tantamana saboda a san wannan doka da aka sannan kuma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku amma duk sai bayan kun gama da jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wani ɗan jihar Florida mai daɗaɗɗen tarihin aikata miyagun laifuka ya shiga hannu kuma har an fara tuhumar shi jiya jama'a da laifukan aikawa da kunshe-kunshen bama-bamai akalla sha uku da wato ma wasu sanannun masu sukar shugaban amurka donald trump a cewar hukumomi a attorney janar din amurka jeff session ya gaya manema labarai ana tuhumar sashiyar sayok dan shekaru 56 da haihuwa mazaunin aventura jihar florida da aikata manyan laifuka guda sha uku ciki har da aikawa da saƙon bama-bamai da kuma yin barazana ga wasu jami'an gwamnati ya ce sayok na fuskantar shekaru 48 a gidan yari muddin aka same shi da laifi an aika da bama-bamai haɗin gida ne ga tsohon shugaban amurka barack obama da sauran manyan jami'an wato democrat irin su tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da tsohon attorney general din amurka da wasu 'yan majalisar dokoki da 'yan wato jam'iyyar ta democrat da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa john brennan Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa yau Asabar cewa dole ne Amurka ta damu da yadda aka kashe Jamal Khashoggi a cikin wani ginin dumalmasiya. Idan wata ƙasa ta ƙi mutunta dokoki da ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa, hakan na iya barazana ga zaman lafiyar yankin a daidai lokacin da ake matuƙar buƙatar kwanciyar hankali. a cewarsa a wata rubutacciyar takardar da ya gabatar a taron manama na shekara-shekara kan batun tsaro wanda ake a kasar bahrain sakataren tsaron amurka din ya ce tuni ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya soke bizar zuwa amurka na wasu 'yan saudiya kuma za a ɗau ƙarin matakai kan waɗanda ke da hannu a wannan al'amarin a halin da ake ciki kuma rahotannin kafafen yada labaran amurka sun ce sala bin jamal khashoggi dan ɗan jaridan nan da aka kashe a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya ya iso amurka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc rahotanni na nuna cewa gwamnatin trump na duba yiwuwar amfani da ikon shugaban kasa wajen hana bakin haure ketara kan iyakar amurka da mexico a daidai lokacin da wani ayarin bakin haure ke dannawa zuwa amurka daga mexico ɗin rahotannin kafafen yada labarai sun ruwaito wasu jami'an gwamnati da aka kai sunayensu suna cewa gwamnati na nazarin dokoki iri-iri waɗanda za a iya amfani da wasunsu bisa ga hujjar buƙatar tsaron ƙasa saboda takaita yiwuwar kutsowar bakin hauren don neman mafuka a nan amurka ko da yake rahotannin na nuna cewa har yanzu ba a yake shawara kan batun ba tukunna lauyoyin harkokin shigi da fici sun gaya ma muryar amurka cewa za a gaggauta kalubalantar hakan a kotu muddin aka ɗau wannan matakin. babban hafsan hafsoshin sojojin amurka janar joseph donford ya ce matakan da ake kokarin daukawa a diflomasiyance a yankin ruwan koriya na iya kawo jinkiri ga harkokin soji cikin watanni masu zuwa a daidai lokacin da shugabanni ke kokarin daidaita matakan soji da na siyasa wanda hakan ke da sarƙaƙiya gwargwadon ci mu a diplomasiyance gwargwadon yadda jagororin soji za su ɗan dakata abinda janar donford ya gaya ma manema labarai kenan a wani babban taro a ginin navy league da ke bayan garin birnin washington a jiya juma'a kalaman janar ɗan na zuwa ne mako guda bayan da amurka da koriya ta kudu suka soke wani babban atisayen soji na bai ɗaya wanda shine karo na biyu mayakan falasinu sun faɗa yau asabar cewa za su daina kai harin roka kan isra'ila daga gaza bayan da masar ta shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta an cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta tabbata wato za ta tabbata a madadin wato daina takala da isra'ila za ta yi a cewar mai magana da yawun kungiyar da'awar jihadi dawud shihab nan take dai babu tabbacin hakan daga bangaren isra'ila yau isra'ila ta ce ta imanin cewa iran da syria na da hannu a harin rokokin da ake kai mata daga zirin gaza wanda aka fara tun daga ranar juma'a aka kuma daina yau dinnan asabar Ƙasar Sri Lanka na fuskantar wani rikici mai alaƙa da kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaba Maitripala Sirnisena ya dakatar da Majalisar Dokokin ƙasar a yau dinnan Asabar har sai zuwa ranar 16 ga watan Nuwamba. Shugaban ya maye gurbin Firaminista da tsohon shugaban ƙasa Mahinda Rajapakse. to sai dai jami'an gwamnatin wikri miss sun ce wannan matakin tamkar wato wani juyin mulki ne aka yi a ƙasar. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc. Yan sai rahotanni mu kuma za mu soma ne da rahoto daga jihar Borno inda rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ta mika wasu yara maza da mata su 28 da aka kwato daga 'yan ƙungiyar Boko Haram zuwa ga gwamnatin jihar ga wakilinmu Haruna Dauda biyu da cikakken rahoto. rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke aiki a shirin arewa masu gabacin najeriya ta mika wasu matasa da 'yan mata 28 da ta ce sun yi ta'amali da mayagan mukamai da kuma aka ceto daga hannun 'yan kungiyar boko haram ga gwamnatin jihar borno kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole major general abba diko da ya mika waɗannan mutane da ya ce sun ceto su ne daga wurare daban-daban kuma sun samu kansu ne cikin wannan hali sakamakon tista sa musu da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka yi na ɗaukan makamai karfi da yaji don haka ne suka mika su ga gwamnatin jihar waɗannan matasa dai su 24 ne maza yayin da guda hudu suka kasance mata kuma dukkaninsu masu ƙananan shekaru ne da babu wanda ya haura fiye da shekaru goma sha takwas bayan mika sun ne sai major general abba dikun ya ma waɗannan matasa jawabi da majan hankula kamar haka yau za mu tabbatar cewa kun koma gida ah, muna fata cewa wato dan zama da kuka yi da muna 'yan kwanaki dinnan an ka nemi a tantance domin a mai da ku ta hanyar zama lahiya da kuma hanyar adalci za ku taimaka mana ku tabbatar cewa kun yada irin wannan gudunmawa din don a samu kwanciyar hankali da zama lafiya da haka nan mu miƙa kuwa jami'an gwamnati ya zama wajibi a kanmu ya kuma zama wajibi a kansu su ma su yi abin da ya kamata don kowa ya koma a rayuwarsa wanda zai koma makaranta ya koma makaranta wanda kuma zai je kama sana'a ya kama sana'a mata kuma inda suka kai aure su je su yi aure don su daraja kansu don su ma su zaman iyaye wanda za su ladabtar da yaran su suma wata rana saboda haka nan Allah kuma ya baku zama lafiya Allah kuma ya yi maku ɗaukaka Allah kuma ya kare ku da kowane irin bala'i da kuma da kowane irin sheri Allah kuma ya raba ku da tsotsayi din da zai sake bai da ku ta wani irin hali din da bai kamata ba shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda darakta a ma'aikatar mata da walwalan matasa Dr. Hawa Mai Musa ta wakilce shi ta yi kira ne ga iyayen waɗannan yara da ma 'yan uwansu da su yi hakuri su karɓe su ba tare da nuna musu kyama ba Allah ne ya kaddara wannan abin da suka tarar da kansu a ciki din ba da son su ba sun zama victim yara ne kanana kuri a karɓe su tunanin da ake musu cewa su su boko haram su kuma ba haka bane a cikin wannan kwashe kwashen boko haram da aka yi din ne sai suka zama victim so yanzu sojoji sun duba cewa su din su victim ne su ba boko haram bane lafiyan su kalau mun duba su a yi hakuri a karɓe su a sa sa makaranta a koya musu sana'a zai je noma ya je noma amma for now din mu za mu karbe su mu zama mu ne iyaye a wajen su kamin iyayen nasu su shi ma wakili tallafa kananan yaran majalisar ɗinkin duniya Mr. Geoffrey Jumba cewa yayi as UNICEF we will not abandon these children we will follow up with them even after they have left the transition center to see how they are integrating and where we will notice some gaps. Again, we will not hesitate to step in to assist because it is very easy for these children to go back to where they came from. So let us make sure that we realize that that danger is there. Ya ce a matsayin mu na wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya za mu yi watsi da waɗannan yaran ba, za mu ci gaba da bibiyan su ko ma sun baro inda ake rike da su wajen ba su kulawa don mu ga yadda ake karɓan su. Inda muka ga kuma wani matsala ba za mu ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa mun shigo don mu taimaka don wannan abu ne mafi sauki ga waɗannan yaran su sake komawa inda suka fito. Don haka dole ne mu sa a mu cewa ana iya fuskantar irin wannan ƙalubale Haruna Dauda biyu biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da taron alƙalan manyan kotunan Nijar da kotun ɗaukar ƙara a birnin Agadas. Taron zai duba inda aka kwana game da dokar nan mai haramta safar bil adama bakin haure da hana fatocin miyagun kwayoyi ga rahoton da wakilinmu Haruna Mama Bako ya haɗa mana. Alƙalai na manyan kotuna da na kotun ɗaukar ƙara na jamhuriyar Nijar ne da suka hito daga jauhi takwas na ƙasar suka haɗe a garin Agadas da ke arewacin ƙasar domin tattaunawa game da dokan nan mai takawa masu safara da ayyukan baƙin haure da ma fatocin bil'adama da miyagun ƙwayoyi burki. Malam Sadu Saloke shine gwamnan jihar Agadas a lokacin da yake jawabi a wurin buɗe taron a birnin Agadas. Halartar ku a wurin wannan taron na ƙarin sani ya samu jin daɗi sosai da mayin murna. Hasali ma yana nuna irin yanda kuke girmama doka. A nata ɓangaren shugaban ma'aikatar da ke kula da yaƙi da safar baƙin haure da bil'adama da ma miyagun ƙwayoyi ta janguriyar Nijar ta bayyana irin gurin da hukumomin ƙasar ke son ganin an cimma a wurin wannan taron. taron. Tun 'yan shekarun da suka gabata, ofishin ministan shari'a na wannan kasar ya kawo sauyi domin yaƙi da miyagun ɗabi'u da ta'addanci da ke faruwa a cikin wannan zuwa waccan iyakokin ƙasashenmu. Akan haka ne ofishin ministan shari'a ya mayar da hankali akan ta'addanci da ma safarar bil'adama da na baƙin haure da fataucin miyagun ƙwayoyi. Sai dai a namu ɓangare a lokacin lokacin aiwatar da wannan dokokin mun ci karo da matsaloli da rashin fahimta. Daya daga cikin waɗanda suka tsara wannan taron cewa da mamman Salisu Lawali ya yi muna ƙarin bayani game da makasudin shirya wannan taron. Wannan tattaunawa da muke yi jujuji ne na Nijar muka tattaro muka zo muka ce a tantama na saboda san wannan doka da aka hiddo ta bisa wannan zanci wanda na makutun na yanzu don ku a san ya ne kamata ya yi da ita kowa shi gane ya ne a beki saboda har yanzu akwai wanda ba su yi da ganewa ba yadda take don ku suna game abubuwan don shi ne muka ce ya kamata a masu a kwatanta musu duka da ya kamata a yi aiki don nan doka kuma ka kare hakkin duk wanda ya kamata ka rake shi cikin wannan harka to tsara da muka shi kwana uku ne muka tsara shi don ku duk kullun za a zo a tamna a dauki wanga bangare a tauna bisa gare shi taron zai dauki kwanaki uku tare da halartar alkalai hukumomin kasar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da yaƙi da fatauci fataucin bil'adama da ma miyagun kwayoyi a birnin agadez haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako daga birnin agadez ke kasar nijar yanzu sai mu leka abuja yayin da yawan jama'a ke ci gaba da karuwa a kasar ina mafita take ga wakilinmu hassan mai na kaina da cikakken rahoton Najeriya wacce ke sahun gaba wurin yawan jama'a a duniya kazalika na ƙara samun ƙaruwar jama'a cikin gaugawa duba da yanayi da tsarin yadda ake haihuwa a cikin ƙasar na tambayi dr abubakar umar kari na jami'ar abuja ko ta yaya yake kallon wannan al'amari sanin kowa ne cewa a ta haihuwa rututu haka ya da hadari kwarai da gaske musamman ma idan ba an ɗau matakai na tabbata cewa su waɗanda ake haihuwan suna da abin da za su dogara da shi ba wato musamman ma ta fannin abinci ilimi ilmantarwa lafiya da kuma sauransu to shi yasa kasashen duniya manya da ƙanana suke ɗaukan matakai na ganin cewa a yayin da al'ummomi suke karuwa akan kuma ɗau ƙwararren matakai a tabbatar da cewa yawan jama'a bai zo ya zama matsala ba to ni ina ga babbar maganan kenan masana tattalin arziki irin su abubakar ali na duba tsarin karuwar jama'ar da yake ganin yana da kyau iyalai suke bada tazarar haihuwa tazarar haihuwa yakan sa ƙoshin lafiya na iyalai na na uwa da na jariri to duk inda ka samu mai lafiya to za ka gani tattalin yana da alaka da tattalin kuma yakan ba da dama da iyali da kansu su tsara yadda za su gudanar da ɗaukan ɗawainiyan wannan iyali din nan na wajen lafiyan na wajen makaranta na wajen ciyar da su da abinci masu lafiya abinci masu ingantattu masu kyau saboda haka ba za ka raba lafiya da kuma arziki ba tare suke tafiya to ko akwai alaka tsakanin yawan jama'a da ci gaban kasa har ila yau ga dr abubakar umar kari ai alakan mako kwara ce kuwa Ah, daman shi ci gaba ah, yakan gini ne akan ginshiƙai daban-daban kuma har da ah, hayayyafa da kuma karuwar jama'a duk wata ƙasa da al'ummar da suka karu to idan ba a ɗau waɗansu matakai ba to wannan karuwan za ta iya zama matsala hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya. mun gode hassan mai na kaina yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Yanga da Aminu Kano Mai da Garko kan tarihin masarautar da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu na saurare to ga ansar tambayar ku da wakiliyarmu ta Jos Zainab Babaji ta samo daga masanin tarihi Abdulmuminu Aliyu Bununu wanda ya ce. tarihin da dai idan za a fara za a fara ne da cewa daga bunumi suke kuma daga bunumin nan tako ne na tunturi tunturi kuma shi ne sarkin bunumi na tara a wata ruwa kuma na goma shi tunturi ya haifi waɗansu ‘ya'ya biyu ɗaya talak ɗaya kuma bisake to talak da bisake ɗin nan har sun kai wani lokaci a rayuwa sun muhimta ba su yi mulki ba to lokacin around 1839 haka lokacin an ɗan zane kamar matsala da bauchi saboda shi tuntun yana ganin kamar eh, mutanen bauchi suna so su eh, mamaye su ko ma su gama da su sai ya tura mumini mumini kuma a lokacin ya kama hanya suka zo kadar yana mulki a bunanu ya bar da ta yadda ya zo da a ran kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas arba'in da ɗaya yawwa mumini ya je da zuwa saboda shi ma yana da yana da tunanin cewa sarakunan bauchi suna son su gama da su ne saboda a baya akwai lokacin da aka ce sarkin eh, usman dan fodiyo ya zo ya zo bonono ya zo ya ga yadda al'amarin ciki har ma akwai tarihin da ke nuna cewa zuwan lokacin da za a naɗa sarkin bauchi eh, yakubu naɗa lokacin da za a naɗa shi sarauta an yi bayani shi a kuma a cikin almajiran shi shan usman na hoton wanda shi ba fulatani ne kuma shi sarkin bauchi ba fulatani ba ne zai yake cewa lokacin da za a ba shi sarkin bauchi wannan sarautar sai ya ce to in Allah yadda da yake yana dan jin zafin a ya ce in Allah yadda ya'yansa ba za su gaji shi ba to shan usman dan hoton ya ce a'a ya'yansa za su gaji shi sai sarki cewa yake kai ba zai shiga aljanna ba shine zai usman dan ya ce in dai har shi usman dan hodiyo zai shiga aljanna to shi yakubu yana nan a hannun rigansa to sai wannan din ya sake cewa to in Allah ya yarda wayannan arnan na kudu ba za ta ci su da yake ba to a wannan shi sai usman dan hodiyo bai ce komai ba to lokacin da shi kuma ya zo ta bununu din ya zo ya ga yadda mutane suke da bununu dan shi yakubu ya shiga bununu ya tadda mutane ana sallah bai yaƙe su ba sai ya ce to akwai mutane a nan amma ka yi hankali da su don da ba za su zama wani abu to ka yi hankali da su shi ne ya ba wa su mini maganan cewa watakila usman danhodi yana nufin a gama da su ne shine ce to a maimakon haka zai yi spreading tarifa da sinaza ya baza kasar da kasarsa da mutanensa saboda yadda ba za a zo kwalakai a samu a gama da su ba shi mini kenan 1841 sai ya zo da su to ya zo da hakika ya tarar da mutane akan duwatsu amma babu mutane a ƙasa to kuma na saman nan su suka yana shi ya je sama ya same su saboda ba su san shi ba san me ya zo da shi ba to shi kuma tun da ya zo sai ya ce to ba zai tafi ba sai ya zauna a ƙasa yana kasan to su na saman sai suka kanan idea din yana ƙasa, saboda suna ganin duk matsalar da za ta faru in ta zo sai abin ya fara samun su su mamanin kenan kafin lokacin su suna sama sun san yadda za su yi to ana nan ana nan ana wannan zaman nan kuma bauchi sarkin bauchi ibrahim da yakubu lokacin ya rasu da sai zama sarkin bauchi ibrahim ya sa wuta akan sai dai ya da mumini to ana ta haka ana ta haka shine sai shi mumini sai ya ga cewa to in dai haka ne bari zai ci gaba da da jama'arsa so a 1844 sai ya ba wa kanansa duk ya'yan talak ne da mumini da mana din to sai aka ba wa mana ya rike sarautar da to mana shi ma ya rike daga hijira dubu da ɗari takwas da arba'in da hudu zuwa arba'in da shida to sai ya mutu da ya mutu sai wani wanda ake cewa mayaki an ce mai yaƙi ne wani sun ce mayaki. amma shi kuma ɗan ke ne ɗan ɗan uwan talak ɗin to ke ɗin nan shi ne sai ya zama ma shi ne tushen mulkin kasar da to suna nan a lokacin da eh, sai mayyafi ya karba 46 zuwa 84 1846 zuwa 1884 mayaki shi ya ci gaba da mulki a gaske kuma shi ma hakika mayakin ne shi yasa muka da cewa shi mai yaki ne ba mayaki ba wato bayan shi mayaki da ya rasu sai jobri jobri shi kuma sai karba daga 1884 sai shekara uku kawai sai ya rasu to rasu wani zabri sai ɗan ɗansa duk kurma duk kurma shine sarkin gas na biyar sai ya karba daga 1887 zuwa 1927 a lokacin duk kurman nan mutane sun fara la'akari da cewa zaman su a sama ma ba zai yiwu ba musamman akwai yansu mutane da ake kiran su yamas suna nan yamma da ainihin tsohuwar badan da su to su jama'a din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area daga su kuma sai kankalawa to su da mutane ne masu son jama'a sun zauna da eh, waɗannan da suka zo kuma su dinnan mutanen gwak ne jarawan gwak ne daga bununu to sun jarawan akwai mu a nan bauchi akwai ɗan da ƙananan ƙananan akwai tushe hudu wanda za a ce da gwak da duguri da fakal fakal dinnan nan kenan dambaɗawa to shi shi kurma waɗannan da suka to daga tunture dai duk gwakne suna gyaran wani gwakne su jama suna sun karfi su zuwan gyara wannan don sun zauna kusa kusa da su su ba su hau zama sosai ba ba su kuma sauka ƙasa ba kama daga baya lokacin duk kurma sai suka rika sauka to kafin duk kurma ya rasu a 1927 uh, wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa uh, musta betzel missionary ne to betzel din nan sai ya zamana ya zo spreading christianity ne to yana ta haka yana ta haka dai yana samun magoya baya duk da zuwa har ya zo 19 kamar 27 1927 kin gane yawwa to da zo wannan lokacin ya tarar duk kuma na da rai ba su daɗe da shi ba sai usman malaika ya ya karbi mulki bayan rasuwar tukurma to zuwan usman malaika kuma da masu tun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba to sai a 1927 zuwansa shi malika sai jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai kara muradun da usman dan hodiya ya zo da su kenan to zuwansa din sai kodin wa musabbazar matsaloli sai da zama lallai dole kawai ya ga wanda da ya da su ko ya yi yaƙe suka shiga suna fita saboda waɗansu abubuwa da cin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abun masu gari sun zo da irin nasu zan dole ka sami matsala to wannan ne ya sa sai musabbadar ma sai da abin ko ba zai yiwu ba ya koma kasarsa to usman malauka duk wani ci gaban da za a faɗa dai za a fara ta allaka ci daga usman malauka shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977 to 1977 da ya rasu sai ɗansa usman sai ya karfi mulki to bilyamin usman ya karfi mulki shi ma yana iya ƙoƙarin sa don ya karantu ya yi wasu abubuwa ya shiga duniya ya kasance sun tura yana ya ɗan shige su an ɗauka ɗan ba ya hau mulki a 1977 ya zo ya rasu a 2009 to rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Osman wanda shi ne sarkin da suna yanzu. Da a baya ana tunanin cewa su mutanen da nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka? To zo da cikin wani abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Gilas and the Bantu in Africa. A cikin na na zai na inda jara suka taho da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a sami alaƙa ta yare wadda wasu kalmomi za su kwata dai za a samu wa'ansu da za su zama daidai mu mun kwatanta kalmomin gyaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya sun ga babu alaƙan yare to hakan shi yasa muka daɗa bincike da tura mu gaba har zuwa inda na bincike na rubuta wannan littafin gilas a gabanci in Africa din. Da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa zai zama ina preempting eh, wannan na littafi na ne. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi abdulminu Aliyu Bununu da wakiliyar Mutajos Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 28. Yanzu kuma ga shirin na gaba labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. To a takaicen wani ɗan jihar Florida mai daɗaɗɗen tarihin aikata miyagun laifuka ya shiga hannu kuma har an tume shi jiya jama'a da laifin aikawa da kunshe-kunshen bama-bamai akalla sha uku masu wasu sanannun masu sukar shugaban Amurka Donald Trump a cewar hukumomi. da takaitun labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya tayani gabatar muku da shirin da kuma solomon da ya hada shirin da ba da umarni sai injina namu zanga-zanga ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa muni lahiya. 24 h sur 24, VOA Afrique.